Ok, Assalamu alaikum. Uh, Barkanmu da sake saduwa a ci gaba da darussan da muke kira Reading Steps, um, wato karatun Turanci yadda za a karanta Turanci da sauƙi ko kuma cikin sauƙi. A yau kuma za mu yi dubi ne akan abin da muke kira Reading I, wato yadda za a karanta wasalin I. saboda kamar yadda na faɗa a darasan farko na wannan musalsal ɗin karatun shine waslan turanci banda wannan guda biyar da suka bayyana a cikin abcd a e o u to kuma akwai wasu waslan da ake kiran su a wasla wanda suke wanda ake haɗa sautuka biyu a da wasu siddabar da ake a haɗa sauti don ya fitar da sautin wasali don a wasalce kalma a karanta ta daidai da yanayinta. To a yau kamar yadda na faɗa za mu yi dubi ne akan wasalin I, kuma wasalin I yana bayyana ne a mafi yawanci a kalmomi da suke ƙarewa da Y ko Y ko YE, kamar yadda ake iya ganin ga kalmar by ta zama by, bye ta zama by, buy ta zama by. Kusan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muke kira homophones, wato kalmomi masu sauti iri ɗaya, amma spelling ɗinsu daban, ma'anoninsu daban. To kashi biyu ne wannan, kalmomin da suke amfani da wasalin I, su ne kamar kalmomin da suke karewa da y da kuma kalmomin da suke karewa da Y/E. to duk inda aka ga wannan gashi by by my my fry fry cry cry dry dry fly fly kashi na farko kenan sai a ce musu me buy my pry cry dry fly sai kuma kashi na biyu su ne kalmomin da kamar yadda na faɗa a farko suke ƙarewa da ye a ƙarshen su, amma su ma suna ɗauke ne da wasalin i a yadda ake wato furicinsu kuma kar a manta hakan ta samu ne sanadiyar kamar abin da na riga na faɗa muku a darsan baya cewa a turanci akwai bambanci in most cases tsakanin yadda ake rubuta kalma wato spelling wanda shine muke kiransa orthography da kuma yadda ake furta kalma wato spelling ɗin yadda ake furta ta wato transcription to ga shi nan a kashi na biyu akwai kalmar e by dye die e y e i l y e lie r y e rye a y e i sai a karanta su kamar ya kenan buy die i lie rye i a takaicen takaicewa in aka kalla kalmomin da suke dauke da wasalin ai in an zo karanta su a karanta su da wasalin ai su ne kalmomin da suke karewa da wannan wasalin a wannan bakin y da ye a wannan matakin amma duk da akwai wato exception don haka yanzu na ɗauki ɗaya daga cikin kalmomin na sanya ta a cikin magana kuma zan fassara ta sai kuma ku ɗauki duk sauran kalmomin ku haɗa jimloli ku fassara su ku haɗa jimla kowanne ku haɗa jimla ku ɗaya da shi jimla da za ta ba da ma'anarsa ku je ku nemo ma'ana kowace daga cikin kalmomin ku haɗa jimlar da ta ba da ma'ana irin da take da ma'anar kowace kalma ku rubuta ku karanta ku turo domin in duba in sanya hannu ga misalinsa I will buy a new hat next. I will buy zan siyi a new hat sabuwar malafa next nan gaba. Practice the rest yanzu sai ku je ku yi wato practicing ɗin sauran da fatan kun fahimci wannan darasin sai a darasi na gaba nake fatan Allah ya haɗa mu da alkhairi me when you look at me Someone that will be glad in her and often in her. Someone that will feel jealousy when you look at her. Hey! Na yi gargaɗinku matasa ku ji ni, za ku ƙaru za ku samu fa'idar bayani, kargiyar ya ta tunkuɗa ku rani, kara kanku kara zuriyar ku kan nizami, rayuwar ku na da fa'ida ku ba kima, ganjamau tana fakon ku kar ku ba dama, kar ku hau ku kanjamo zalama mai kira na dama yanzu ne kuke da dama kan guje kiyama da kai za a dama babu kai ba a rama rayuwa tana da kima